Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya tafi hutun kwana goma a London, inda mataimakinsa Yemi Shibajo ya zama mukaddashi. Gwamna Tambuwal ya zama cikin gwamna na uku da suka fice daga APC da sauyin ya hada da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. To participate in their anniversary and possibly to visit White House. ganawar shugabar murar Amurka Manda Benet, da masu sauraro a Abuja a yayin da ta kawo ziyarar aiki ta wuni uku a Najeriya. na Adamu Ibrahim Yanyar. Wallahi a very happy. Na ji daɗin wani abin da ya faru yau kuma muna fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan. da mu wa Abubakar Masaka, Emilodar Sudu Radio VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka. Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari da alhakin tura kudirin dokar takaita 'yancin 'yan jarida. Shugaban NTA Yakubu Muhammad ya ce a rika taka tsantsan da labaru. in ka san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna an tura sojoji da jiragen yaƙi don yaƙi da 'yan bindigar zamfara nasiru da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabar muhammad ɗan amarya daga Bauchi da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga garin Kaduna wanda zai sake gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga rabaran ɗan amarya. Mai sauraron wannan shiri Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin almasihu, ko ‘yan mu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a. Wannan shi kai mu maganar ta uku. Maganar mu ta uku. Magana ta uku kuwa ita ce. ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka bi ka'idar da aka ce a yi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaɓa ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya abu na gaba banda musguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya karfi karfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibe ka bar wa Allah dukanmu a yi wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah. A yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya. A yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro ina cewa Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya. Shi ma Sheikh Almadani ya ce ya kamata abu komai a hankali kuma da natsuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna. ‘Yan uwa, duk wasu ƙungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza, watakila ba za su iya samun cin nasara ba, kuma sai ya zama su ya tafi haba'an manzura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nike tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kayar ba da zai yunkura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata ya yi kaza sawun a enugu yake a fatakot yake a ilori yake sawun a lagos yake sawun a ina yake to wataƙila ba zai samu mu sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake ya bar ƙasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da za ka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da za ka tambaye wanda yake san kai mai wane ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junanmu ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kashe da kusa ne ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai sai na ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun sami gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmawa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci na cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba dai a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za coci sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗaki na yin dawo zai je masallaci ci tsare mun kayana a kasuwoyi mu do haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mu rikicin watakila ya ɓoye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi ke rayuwa wataƙila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓaka ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah ke roƙo ya taimake mu To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.